الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد ينقوى wanda suke saurare na da kuma kallona a daidai wannan lokaci ina yi muku gaisuwa irin ta addinin musulunci tahiyyatan min indillahi mubarakatun tayyiba tahiyyat alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yanzu da nake magana yau na ainihin wato a wayuwar gari na hudu ga watan sha'aban hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da a wasu so in yi magana ba gaskiya sai yan uwa suka bukatantar da ni sai na yi magana ta hanyar abin da na ga ana ta turu mun sai na fahimci kamar akwai wanda suke ganin idan ba ni ne magana akan matsalar nan ba tare da wasu yan uwa da dama sun yi bayani tare da cewa ma ita kanta wacce ta fito yi maganar ta fito ta yi bayani cewa ta yadda kuskure sai ta janye wanda nake so in ja hankali a kanta da ire-irenta wasu yara marasa kunya yanzu a social media da suke kashin rashin mutunci a to abinda bahaushe yake cewa dole ku tana don wawan ka saboda wawan wani yana so in sanar da su cewa a irin tawawaye ko inda suka fi tawauta da babu ruwansu da ƙalin lahu ƙalar rasuluhu muna da ire-irensu a social media kuma muna iya sakin irinsu a kansu wanda ya rashin mutunci amma kafin nan an zo kan maganar da shi malam daurawa'i Allah ya kare shi da lafiya sannan idan na zo kan maganar da shi malam daurawa'i zan dawo akwai wani da na ji ya kunna sautin malam daurawa din ya ba da amsa sannan kuma in dawo sautin ta sannan in dawo sautin malam daurawa din sannan in dawo ba ta fuskar hankali ba ta fuskar ilimi da dalili shin da gaske ne abinda malam daurawa ya faɗa ya ce wa ɗan adam muni yana da muni shin Allah ma baki ya faɗa ga kuma ba wannan shine abin da nake so in zo in yi yanzu nan in sha Allah subhanahu wa ta'ala haka mutane su dan bani ɗan mintika ba komai akwai dan uwa ya kira ne yanzu assalamu alaikum kauriya a ah, wannan shine abin da nake so in tattauna a kan shi sannan faɗar haka wulaƙanta ya mace ne cin mutuncinta ne sannan kuna ganin zai yi idan har wulaƙanta mace ne faɗar haka ai malam daurawa yana da mace a matsayin mata aure ko mata yana da 'ya'ya mata sannan wacce ta kawo shi duniya mace ce shin zai yi ya faɗa haka in wulakanta matar shi da ƙasa da mahaifiyarsa kuna ganin zai yi sannan kar ku manta malam da gaya kumandan hizba kafin kumandan hizba da wannan yana daga cikin malamai da suka yi tahammuli na mas'uliyar mata wajen ba su gudunmawa shi kaɗai ne a cikin malaman ƙasar nan ya jagoranci rage wa mata matsaloli lokaci ɗaya a zo a ce an aurar da marasa aure sama da mutum dubu malam daura ne ka mafi karanci maganar su lokacin da yi ya kamata a ce duk wanda ya saurare ta ya kawo abu na farko kyakkyawan zato ga malam daurawa din da yi masa uzuri ko da ake ko maganarsa tana ɗauka wannan tsiki malam amma barin tafi zuwa ga sautukan kunna su mutane su ji abin da zan fara magana ainihin wasu a kansa an fara kawo maganar ita yarinya din ko magana na kuji sabon rashin mutunci da rashin kunya da rashin wato tarbiyya bari kuji ji wannan ina ganin ya kamata ya zama shi ne na farko wannan wannan hakurin da ta bayar ne da shi nake so fara barin fara da wannan kai wallahi malamai ni a tunani ne idan har ba ku daga darajar mata ba wallahi ba za ku zo ku sa su kafin da aibata mata ba me muka yi muku eh me muka yi muku da za ku rinne mana wannan wulakancin a social media har an yi fasto wani ya wasu yan yan kwanan yan iska kuma dama suna zuwa suna kwanan wai su wallahi sun ji sun tsani mata ma wani ya ce ma shi ba zai ma auren ba har yake shi yanzu in ya gama jama'a bai da yake kallon an taɓa da mu kenan wannan kalmar da aka fito aka faɗa wa duniya an mana adalci kenan wannan saƙo kake son isarwa kai malami dan Allah wannan wa'azin da kake da cewa mata na da tsani wannan saƙo zai isar maka sai hakuri da yake yana tafiya ne ta kan youtube mubasharatan to sai zamanto sai ya kamata da abin da za a yi su da hujja to wanda sa'o kake son ka isa ya kai to mata sai masa rana wallahi wallahi mun muku ranar da har abada ba ne muku domin mu akan mu ake duk wani alkabu da kasar ne da rayuwa ba ku saka sha rana ka sha zafi wani ma a yi maka shaidar ka akan yi maka abincin ka wajen kuma ka kawo mace tana harɓa da kafa tana faru yau in ka nemo ka kawo ba ta kula ka ba gobe in ka nemo ka kawo ba ta kula ka ba jibi sai ka nemi gidan ka je ka ce ka kasa gane kanta shi ke nan kuma sai abu a rinka wulaƙanta ma a social media eh me muka yi muku me muka tare muku Allah ya halittar ka ce za ka wulaƙanta yanzu kai idan ka ta kai bari ma su ya kan mu da muke jin haushi da ake idan ka kai ne wannan wa'azin idan ka ta ji wannan kalaman da kake kana cewa ai gurin da ke yake ai gun yake ai in ka gani ba za ka so haihu yanzu in babar ka da ta haife ka za ka ji kuma wata irin wannan ita ce kalma ta rashin tarbiyya da rashin mutunci amma ma na so in nuna hoton ya kamata in amfani da kwamfuta wannan ita ce kalma ta rashin mutunci da rashin tarbiyya da wannan yarin ya sai a fuskar lokacin da za ta yi a tashin malam daurawa sai ma ta rasa wanda za ta iya tafiya kansa ba ta a kansa ba sai ta tafi kan so maganan wai ta fito kawai su ce a yi hakuri haka ba ta mata so ba saboda abin da ta yi rashin mutunci ce da rashin tarbiyya yana so sai na gama zan dawo tukuna zan saka sautin malam daurawa za ku ji nan ba magana ba ke da zan gina ta da molanka magana zan yi ta dalili abin da ya tabbata a qur'ani shi zan zo in yi magana a kai. an ji kalaman da ke amfani da su wani mu ji rayuwa sai an yi magana a ce an yi wa malamai rashin sanya bayan su kuma malaman su ne sun kasa ma gane wanda wa'azi za su yi wanda ya kamata haba wallahi da abin nan da fara jiya da irin lokaci wasu an yi magana a ce an wa malamai rashin kunya wala ba na so in yi maganganu marasa zafi duba malam daurawa tun yana shekaru goma sha wani abu ya haddace Qur'ani duk wanda ya san malam daurawa a harkar karatu da karantarwa ya fi shi akan ke taso da wannan wai ita ce za ta zo ta faɗa wa malam daurawa wai wai ya san wani irin wa'azi zai wannan ba ita ce za ta zo ta faɗa wa malam daurawa bai san irin wa'azin da biyu ba bari mu ci gaba da jin jinta a kujabin da take yi abin nan da fara jiya da ƙarno na ga ɗaya na ga biyu shi ne yanzu abin ku ya koma akan mata a jikinsu na jasa ne kaza kaza kuma a haka kuke to kun ji maganar ta so yana daga cikin rashin tarbiyya ta tashi magana kan malam daurawa ita rasa wacce za ta ba da misali da ita ma sai mahaifiyar malam daurawa wannan yarinyar wayan ta ya lallai wayan wannan yarinyar ya to ina kira zuwa ga yaran da suke rashin mutunci a social media da tiktok su sani yadda suke jin zaɓi kai da wauta rantse da Allah muna da yara da suke zafin kai da wauta duk wanda muka tura muka ce sun bugai wallahi sai sun bugai da ko inda na rantse da illan mutum muka ce su dauko sai sun dauko in ya kamata su san wannan so wannan da ce wannan da ire-irenta da suke wannan rashin tarbiyyar muna tura musu saƙo. dukkan wanda zai yi magana akan social media irin wannan to san me yake faɗa in ba haka ba in ka zo kai mana wauta muna da wawayen da za mu tura maka sama da kai ba maganin aya ko hadisi mataki za su ɗaukan maka irin matakin da kai na wuta wannan rashin tarbiyya ne da rashin mutunci da ita wannan yarinyar ta ainihin wato to abin da zai biyo baya sautin wani bawan Allah da shi kuma ya kunna wanda wannan bawan Allah na bigire shi yana kokari ta fuskar kwanaki da abdulla ya kawo matsalan nan ta taso ta maganan harkar lafiya ya yi kokari so ban muna na masa zato ba wajen maganganun da ya yi a kan malam jaurawa amma maganganun da ya ce shi a fahimta sa a nashi hankalin har mu ji har mu ji shi mafi muni a jikin wata shi ne gaba da ji ɗayan da aka datsu bidiyon yana so shi wannan shi kuma ku bashi magana in ya gama sai in sawo maganan malam daurawa idan na gama tukunna sannan sai in biyo da abin da zan biyo da shi ta fuskar dalili bari mu ji abin da wannan din yake cewa wannan bidiyo kuma da yawa daga cikin ku za ku ji wani iri musamman mata za ku ji babu daɗi so ni ina da ra'ayi da ya saba wani malam gaskiya duk da zai duba da cewa malam malami na ne kuma sannan ina girmama shi kuma ina kaunar su kuma zan daina ba dan malam ya faɗi wani abu da ya saba wa ra'ayin wani ba laifi ba ne ba ra'ayin ba. amma ni a fahimta ta ina ganin tabbas mace duniya ce idan kana da mace kana da komai ko ba ka da kuɗi in kana da mace ka samu duniya duka Allah ya haɗa da abokin zama ta gari ko ba ka da kuɗi za ka yi rayuwa ko ba ka da mota za ka yi rayuwa ko ba ka da gidan zama in kana da mace ta gari za ka yi samu rayuwa mai amfani kuma kun ga wannan yana so ya zo ya yi abubuwa wannan daura bai ce mace ba wani abu bane bai ce kaza ba a'a kasancewar mace abokiyar zaman rayuwa ce ta yadda ba a jinsi na ɗan adam ba kowane jinsi na rayuwa Allah cewa wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn kowane irin abu Allah sai da yasa akwai negative akwai positive akwai namiji akwai mace saboda haka Allah ya tsara rayuwar shi yasa lokacin da zai turo ruwan tufanu annabi nuhu da ya tashi Allah sai da ya ce masa kullu hamil fiha min kulli zawjayn ithnayn muna buƙatar kowane irin jinsi na halitta ka ɗauki namiji ka ɗauki mace saboda ba a wai a jinsi na mutane ba ko a jinsi na ɗan adam kowanne yana bukatar kuwa so magana da malam daura yake yi daban magana da shi kuma wannan din yake yi daban amma bari mu ci gaba da jinsa mu yake cewa ku ba ka da biyan zama in kana da mace kafin kafin mu rayuwa mai amfani kuma daga cikin darajojin mata da Allah ya musu daga cikin ɗaukaka da mata da Allah ya mata shine a halittar farko a duniya ba umma annabi adam Allah bai bashi mota ba Allah bai bashi jirgi ba Allah bai bashi wani island ko wani dragon da zai rinka hawa ba sai Allah ya bashi ya mace ita ce ne cewa mace ita ce duniya mace ita ce rayuwa mace ita ce dadin komai duk abin da za a baka a duniyan nan wallahi idan ba a baka mace ba wallahi you incomplete shi sa da dama za ku ji malaman suna cewa kai ko Allah ma kaka wanda ka ba shi da aure ita ce cewa mace duniya ce sannan kuma uh, batun cewa farjin mace shi ne kuma muni a tare da mace ni a gani na ba haka bane ni a gani na abin da ya fi kuma muni a jikin dan adam shi ne bakin da baya kun gani da ya tashi sai ce ni a gani na yanzu irin wannan kai ba ma bukatar ganin muna bukatar ganin Allah da annabi ne menene mawkifin Allah akan wannan matsalar menene mawkifin manzon Allah idan a ganin ka ne kai sannan ganin ka ya sabawa ganin Allah da na annabi kun kai waye mun ajiye maka naka shi yana daga cikin babban masifa da bala'i gina addini da tunani na hankali farko kafin bukatar kaliri mai Allah ya ce mai manzan Allah ya ce wannan kenan saboda na sha ba da misali cewa in aka ce za a gina addini da hankali ba da abin da ya tabbata a gurin Allah ko annabi ba to ko masallaci aka zo gwargwadon yawan kuto gwargwadon irin sallar da za a yi a wannan masallaci bari mu ci gaba da je shi karasa ina ganin ba haka bane ni a gani na abin da ya fi komai muni a jikin ɗan adam shine bakin da baya ambatan Allah bakin da yake baɗala bakin da yake rashin kunya bakin da yake fasikanci da fasa shi ne komai muni gaban mace wallahi yana da kyau eh tabbas za ka ga wani ya fi wani saboda haka Allah yake lamarin wata za ka ta fi kyau a fuska wani ya fi wani kyau a fuska haka Allah yake lamarin sa dai rabawa ce amma ba a ce yana da muni ba saboda jini na fita ko saboda fitsari na fita mu ma ba za a jini na fita ba ka da lafiya mani yana fita mazi yana fita wadi yana fita komai yana fita fitsari yana fita to da haka kaga ba munin sa ne sa ake rufe shi ba ana rufe shi ne saboda Allah yana sa ku tsirta shi dan tsiraici da yawa daga cikin mu da za a yi a bayyana tsiraici za mu rinka zama kamar akuri ne akan hanya kuma shi shi ai ba nan kadai ne tsiraici ba kun ga da kanshi ya yadda cewa da yawa da za a dinga bayyana tsiraicin za mu dinga zama kamar akuyoyi ne akan hanya kenan tabbas ya tabbata kenan da za a fito da sun a ciyawa da shi don kan ba zai kyan gani ba magana malam daurawa tana nan rashin idan an fito da shi an yawo da shi dan adam ba zai kyan gani ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce a rufe bari mu karasa sabbin sa mu ji abin da yake ba gurare cewa a jiki ma shi ne shi ya tsare shi ba ma shi ne da dai sauransu to ni ina ganin a faɗan wa'annan kalamai zai yasa sa mata su ji babu daɗi kuma domin gaskiya ba haka bane wannan yi da malam ya fara gaskiya ba haka ba ni yi disagree da abin da malam ya faɗa ina ganin cewa mata sun wuce wannan abin nan duk wadu wanda Allah ya ba mace ta gari shi Allah ya ba wa duniya maganar da ke salamu alaikum da kun ji Kurji abin da ya faɗa. Amma fa ta fuskar molan kawai shi a ganinsa ba haka ba ne. so ina so yanzu in tafi kan bidiyon da shi kuma malam daura ya yi magana sai masu saurare da Allah su kan da aran lokaci su saurara ka kunna sannan sai in zo in yi magana kan abin da malam ya faɗa abin da malam yake magana akan shi kaskancin da ya mata shi ne abubuwan ta guda biyar kickbacks masu wani gujewa ba ne yanzu turare kun farko yana maganan kaskancin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa duniya da duk ababen da ya sa wanda su ne ƙarshen makwarar abin da ɗan adam yake gani wanda zai birge shi sai Allah ya sanya cewa asali ba abu bane mai kima sannan kuma duk ɗaliban nahau da sarfa sun ce asali menene ma dalilin da ya sa Allah ya kira duniya da duniya tafsiri ne saboda kaskancin da take da shi shi yasa Allah ya kira ta duniya kuma ya faɗa a cikin Qur'ani cewa fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil kan kaɗan ne in da daɗin duniya in ka haɗa shi da lahira a bari mu ji a cikakken bayani na malam daurawa akan wannan matsala din mu ci kun ji na ɗaya wani mu ci gaba da ji tare yana cin abuwa masu ƙamshi masu burgewa a duniya amma sai Allah ya sa akwai wani yarda kashin ta ma turare ne kuma kashin turaren nasa ya hanko kowane turare kanci da duniya ta abace da kuma sa mun gani ya ce akwai cikin abin da ɗan adam yake so akwai turare akwai dabbar juda da yi magana Allah ya sanya kashin ta ma turare ne kuma duk turaren da za a yi almiski bai kai ainihin wato kanshin turaren gida ba daidai lokacin da kashin wata dabba ce wannan malam daura yana bayani don ya nuna haƙara da kaskantuwa da wulakantuwa ta rayuwar duniya kada mutane su rubu da ita su ɗauka wani abu ne wani mu ci gaba da jini kashin dabba misk dabba ce juda jude juda ake turaren juda misk abin nan ne dabba ce amma ta kaji sai zama turare sannan kuma abin shanta mai zaki, kashin kuda ne eh. yadin da su fi mai tsada abin shanta mai daɗi wanda ɗan adam yake sha filin shi ido ba da daɗi yana da gudunma wajen warkar da wasu cututtuka a jikin shi idan zuma ne gashi nan Allah ya faɗa a suratul nahali ya ce wa auha rabbuka ila an-nahl an ne min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishu ثم كلي su كل rabu su سبل ربك سبللا يخرج من بطونها sharabu haka Allah madaukakin sarki magana wannan shine misali na biyu da malam daurawa ibuga dangane da kasantuwar duniya da kuma hakara ta da wulakantuwarta to bari mu ji na gaba mu ji sai tsada saka shi harir sunan tsutsar tut suke yin harir Allah ne wannan da kun ji sai malam daura ya buga misali ya ce ga tufafi daga cikin tufafin da ɗan adam yake da Allah ne wannan alhariri ne wanda alhariri saka ce ta tsutsa ɗan adam yake da kowa ya saka a matsayin tufafin da ya fi kowane tufafi kima Sarmaji, halin to turarenta ga yadda yake kayan zaƙinta ga yadda yake tufafinta mafi tsada ga yadda yake da kuma ne kuma abinci abincinta ga aiki duk inda ka ci abinci bayan awa shida ya zama ya zama tutu ya zama kuma ɗoyi yake na wani ya buga misali na tabbatattun da kacce abinci bayan awa shida ya zama bayan gida bayan gidan sanda za ka fitar da shi wari yake shi sa ba za ka so lokacin da za ka biya wannan bukatar ba kai alaƙa da inda yake da mutane sai ka buya bari mu karasa ji wuri. sannan shi mutum jaka ce gangar jikinta jaka ce aka saka rai aka saka to shi yasa da an zare eh, yar shi ne mutum ai wannan gangan jikin sai ta kace ta saka ran da an cire ran to gangan jikin sai ta rage rike inda ba a maza an mutum jana'iza ba sai fara wani sannan wannan ran shi ne gwamna shi ne malami shi ne shugaban da an cire ba magana ka je kai gwamna ba magana zuwa ofis ba magana zuwa makaranta ba magana limanci ba magana koyarwa ba magana alhaji ba magana hajiya ba magana gazza ba magana his excellency ana cira da sunan dagawa ya da miko turo wanke fada miko saka ta ta ta za ce miko president ko miko professor ko miko sheikh babu wannan sannan ta ce mace ce daɗin duniya da ne mace hadisin da malam daurawa na koye magana bari ka bar shi ya tsara wannan gaba sannan sai in biyo da bayani mafi muni a jikin mace shine gabanta mun take fuskari mun take fuskar da jini ne na gurkiya kun ga in ka fahimci magana yana magana musamman wanda suka rubuta hanyar neman matan da ke dace don za ka shagaltu da daɗin duniya ta hanyar da bai dace ba to mafi muni shine kaza kaza to wannan kalmar munin da ya amfani da ita to ita ce nake so ku biyo na bashi ku ji menene matsayin ta a shari'a shin malam daurawa abin da ke faɗa yayi kuskure ko yayi daidai sannan ya girmama mata ko ya wulakanta su bari mu ci gaba da shi bari mu ji zuwa ƙarshe shi za ka ɗore shi ai ba shi ma ba nuna gudu za ita yi shi fuska ita ce mafi kyawu a jikin mace da da shi za ta za ka zuwa ga mafi munin kuma ya yi da kyan gani ba yi da kyan abu tsari kashi da jini da al'ada da sauransu da suka yaro zai ja hankali ka a duk yara maka da Allah menene zai ja saboda mace wanda asali duk maganar da malam daura ya ce jini yana fita ana fitsari ɗan adam yana fita ta gurin a gaban mace duka haka ne sai ce to menene zai da saboda wannan gurin ake zama sababin rabuwar Allah wannan fa duka yana magana a kan hasara ne kasantuwa na rayuwar duniya to wannan kakku damu da masu zagi a kwamin rabu da su wanda suke zagin mu mun san irin nau'in masu zagi malaman su sun riga sun gajiya ta fuskar ba za su iya tattauna da mu wata fuskar dalili dole su koma su yi zage-zage su wannan shine ƙarshen bayanin malam daurawa amma bari mu ji Isa ibn Hajamin ya ce, duk duniya kuma akwai abin da yake so, amma abu ne ba zai samu ba, shi ne kwanciyar hankali. Allah ba zai haɗa maka mulki da kwanciyar hankali ba zai haɗa maka kuɗi da kwanciyar hankali ba ba zai haɗa maka abin na ilimi da kwanciyar hankali ba da kun ji karshen bayanin malam tuna yanzu bari mu tafi qur'ani shakundum mu ji mutum na farko da Allah subhanahu wata'ala ya fara halitta shine annabi Adamu kuma ba shi ba mu 'yansa Allah da ya tashi a suratul Isra'i sai ce wal qad karramna bani adama Allah sai ya ce mun karrama ɗan adam wa amalnahum fil barri wal bahri muka dauke shi cikin tudu da teku to tare da wannan karamcin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa ɗan adam ya ma kuma baban mu annabi Adamu baki daya lokacin da Allah ya halitta annabi Adamu a cikin suratul a'raf idan mun tafi aya ta 20 daidai da ya ce masa gashi nan da shi da matarsa ya zauna a aljanna amma ga wata bishiya kada su kuskura su ci sai su kasance daga cikin azzalumai fa wasu wata lagumar shaitan sai shaitan ya zo ya sa musu wasu wasi ya lahuma don ki bayyana musu na'uriya abin abinda suka rufe kuma ka rufe musu tsibiru an huma. gare su min sau'atihi ma na tsaraicin su mai ne zanjin dai sa ake ce matsaraici sau'a malamai suka ce saboda munin da tsaraicin dan adam yake da shi in ya bayyana shi yasa ake cewa tsaraicin sau'a so idan mutum yana ganin har wannan kalmar cin mutunci ne to farko tukunna abin da zai fara ginawa tunda da hankali ne to kaga Allah fa ya ci mutuncin annabi Adamu shi yasa Allah sai yake wa qala ma na hakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma la fadallahu ma bi lokacin da isa saukar da su daga aljanna ta hanyar ruɗin shi ma za ka ta lokacin da suka ɗanɗana wannan bishiyar da Allah ya ce kada su ci ma lahuma sau'atuhuma sai ga tsirecin su ya bayyana kun ga aya ta ashirin da ɗaya ashirin da biyu a suratul ara. dan a cikin wannan siyakin ne Allah subhanahu Ta'ala ya kira mu yace ya bani adam qad anzalna alaykum libasan ya ku ƴaƴan annabi Adamu mun sukan muku da tufafi yuwari sau'atikum warisha dan ya rufe raicin ku Allah ya kira ya yace masa sau'a sai yace walibasu taqwa zalika khairun zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun sannan ya ƙara faɗa yace ya bani adama la yaftinannakum kuma shaytanu kada ku bari shaytan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzu anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladina la yu'minun wannan kun ga Allah ya kira shi yace masa ainihin wato sau'a wannan duka a cikin suratul a'raf ne sannan in mun dawo suratul taha haka Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa yace fa akala min hafa badat lahumu sawatuhuma da suka ci sai ga tsaraici ya bayyana sai Allah ya ce masa sau'a malamai mun ce san aka ana ce masa sau'a ne saboda munin da tsaraici yake da shi wa tsafika ya tsifani alaihi ma min warqi janna wa asa adam rabbahu fagawa so ina so ga Allah wannan da yazo yake cewa shi addininsa a tunaninsa wannan alama ne na cewa kwakwata. duk masu ganin cewa ba a cuta ba ko da suke wannan maganar ba su da alaka da karatun Qur'ani ne ko suna karatun Qur'anin amma ba su ma san ma'anar me Allah yake cewa ba so wannan cewa sau'a yana a matsayin yana da muni don kada me yasa yanzu turawa suke ta kokarin dole sai an fito da matan turara. saboda tafiya su ci ta riga ta lalace wannan kun ga mun kawo ayoyi gurare wajen guda shida da wannan kalmar ta maimaitu idan muka sake komawa cikin suratul ma'ida adan na farko da ya fara mutuwa ko aka fara kashewa shine kissar habila da kabila da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari watla alaihim naba allazi watla alaihim naba abni adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatqabbala min ahadihima ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك ma انما يتقبل الله من المتقين har yaje inda yake cewa fa ba asallahu guraban sai ya kashe ɗaya rasa da shi Yalla ya turo hankaki ya ba bahafu fil ardi sai yana turo a doron ƙasa yuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhihi dan ya nuna masa ya zai rufe sau'ata akhihi sau'a Kunga tsiraici wanda malamai sun ce an ce masa tsiraici ne sau'a ne saboda munin da yake da shi ne amma za ku ga tsakanin sau'a da su suna da ainihin wato alaƙa. tsakanin sau'a da su suna da ainihin wato alaƙa to shine sai ya ce قال an akuna misla hadal أكون مثل هذا الغراب a fi, kun ga sauƙata a in ka haɗa can guri shida nan gudun guri biyu ala amfani da wannan kalmar cikin Ƙur'ani waje kusan takwas a asbaha minan nadimi sai yawa ya gari sai zaman yana daga cikin masu ainihin wato nadama wannan shi ne so in amfani da wannan kalmar shi yasa za mu ga a ƙwar'ani dukkan lokacin da aka zo guraren galibi Allah sai ya kinaya a madadin a fito da abin ƙarar a faɗe shi su kuma wannan abin da Allah bai ma yadda ba a fito a faɗi ƙarar sunansa ƙarara duba yadda turawa a duniya yanzu kamar yadda mace ta zo ta yi kirara a gaban mutane kawai su ɗauke shi ba kowane irin abu bane bai da kowace irin kima a gurin su fito da mace ta zaman tsirara wannan kenan sannan mun faɗa mun ce ana ce masa sau'a ne tsiraiki saboda munin da yake da ainihin wato shi wanda za mu ga cewa irin wannan kalmar Allah ya maimaita inna Allah ya amurkum inna ma ya amurkum bisu'i wal fahsha'i wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'in kun ga su daga su ne aka samu sau'a tsireci sai aka ce masa tsireci saboda munin da yake da shi fan kalabu bi ni'matin min Allah wa fatlin lam yasassu su'un wattaba'u ridwanallah inna matawata ala Allah الذي إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما لكم ومن يعمل سوءا أغلب لم نفسه ثم يستغفر allah يجد الله غفورا رحيما laisa bi amani kuma wala amani ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min min dunillahi waliyyan wala nasira la yuhibbu Allahu al-ta'arab bis-su'i min al-qawl illa man zulim wa kana Allahu samian halima in tubulu khairan aw tufuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan haka to za ku ga akwai alaka asu sau ba asallahu guraban ya ba fil ardi bi wariyahu a akhihi Sau'ata a akhi su sau'a suna da ainihin wato alaƙa, da kuma idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin ثم تاب من بعد ذلك واصلح فانه فانه ga furari. da kuma su sau'a suna da alaƙa tsiraici muni saboda alakar su wannan kenan to mu sake komawa cikin suratul baqara lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka anil mahidi suna tambayar ka dangane da jinin al'ana al yana iya zama mazdur rubini ga ɗaliban logan darasi. yana iya zama ismul zaman ko ismul makan to da aka tambayar annabi dangane da shin zamanin ko lokacin ko inda jinin ke fita duka yana iya ɗauka sai Allah ya ce kulhuwa azan wannan jinin lokacin da yake fita kazanta ne wannan fa abin da nake karantawa fa ayoyi ne a cikin alkur'ani wa'ancan na ba da nambobinsu eh a cikin suratul araf kusan waje biyar sai suratul taha sai suratul ma'ida guri biyu kusan guri takwas Allah ya amfani da kalmar sau'a to wannan kuma aya ce a cikin suratul baqara aka zo aka yi wa annabi wannan tambayar kai sai Allah ya ce ku ce musu ga amsa wa yas'alunaka anil mahidi suna tambayar dangane da hukuncin lokacin da jinin al'ada yake zuba da yamaci ya Allah ya ce ku ce musu huwa azal lokacin da jinin yake zuba to kazanta ne sai ce fa atadilun nisa fil mahidi wannan yasa bincike na likitoci ya tabbatar da cewa duk namijin da ke saduwa da mace lokacin da take jinin al'ada akwai tabbacin sai ta kamu da cuta shi ma mai yin haka ya kamu da cuta shi ya sa a lokacin sai ce to ka da ta a Kuni, ku nisanci mata don saduwa da su lokacin da suke jinin al'ada kafin zuwan addinin musulunci mutane na da matakai guda uku lokacin da mata ke yin al'ada akwai yahudu akwai kiristoci kiristoci idan mace al'ada suna iya saduwa da ita yahudu idan mace jinin al'ada zo mata sai a kaurace cewa gidan kowace irin al'ada ba a yi da ita sai in jinin ya ɗauki sannan a dawo da musulunci ya zo sai ya shiga tsakiya sai ya ce a ce ma wancan saduwa da su sannan mu'amalar annabi da karantarwarsa sai ta nuna cewa ba barin gida ake yi ba haka matansa ko suna jinin al'ada yana zaune da su a gida yana rayuwa da su abinda Allah din ya hana yake kada a na saduwa da su ba a saduwa da su wannan shine tafarki matsakaici wanda yake madaidaici da sai Allah ya ce wala taqrabuhun da kakku kusance su kusanta na saduwa da su hatta ya tsahurna har sai idan jinin ya dauke sai ya ce idza tatahharna idan jinin ya wanke dauke suka yi wanka fa'atuhunna min mara kuma Allah ku zo musu ta inda Allah ya umarni saboda inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin sai yace nisa'ukum matan ku harsul lakum gonakin ku ne fatu harsakum annashi'tum ku zo gonaki ta dukin da ku ga dama Allah ne mai wannan dokan to kun ga inda a ce wulaƙanci ne Allah subhanahu wata'ala ba zai faɗi wannan ga mata ba sun da jinin al'ada ke fita ya ce kul huwa azan fa asirin nisa a fil mahidi amma wannan yarinya da yake ba ta da tarbiyya da waɗanda ba su ma san karatun addini ba kawai kowa ya fito yana saka bakinsa wannan shi ne so haka Allah ya ce wa taqullaha wa alamu annakum mulaquhu bashirul mu'minin har zuwa ƙarshe wannan ita ce aya ta ɗari biyu da ashirin da uku a suratul baqara ina faɗin lambobin ne saboda in kai baka san qur'ani ba ka je ka nemi qur'ani ko na turanci ne ko mai fassara da hausa kaji ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa dangane da wannan matsalar idan mun gama da wannan zan sake komawa kan maganar ita wannan yarinyar da ta zo ta ce ita ba ta sani ba ne kaza kaza kaza kaza da makamantansu sannan in rufe da shi akan wannan Assalamu alaikum. Alaikum salam. Eh? a kwamfin nan wasu ya ce yanzu an kira shi a ofis yau ake kai. Ok, kwamfin kan abin da ya shafi ita magana da wannan yarinya ce zama ne na ƙarshe sannan in yi rufe in ba da sakon da zan bayar daga baya. ga maganar da take faɗa Salamu alaikum sunana Nafisa Ishaq akwai wani bidiyo da na shekaran jiya wanda yake ta yawo a social media duba da cewa ne ban ji farko da ƙarshen bidiyon ba kawai dai an ba tafiya ne an yi fosta to Allah ya sani ba wai na yi magana don na ci mutuncin malam ba ne haka ina da ba ta ji bidiyon ba wanda ta datso kuma wai ba ta yi ba ne don ta ci mutuncin malam amma kuma tare da haka ya ta tashi ta rasa wanda za ta buga misali da shi sai ta tafi kan mahaifiyar malam saboda tsabar rashin mutunci wallahi ba shi ko ni abin ya taba ni ai kuwa ba wasa ba ce sai da ya tashi ya yi magana ne umumiya bai bai kira sunan ki ba bai saka da ke ba amma saboda baki da tarbiyya kika zo kika rasa wanda za zaki a takin ba ma shi shi malam ɗin ba sai kin tafi kan mahaifiyar shi wannan yasa Allah ina faɗa da cikakken abin nan sako. ta wanda suke irin wannan idan wauta suke ji da zafin kai su sani muna da wawaye sama da su duk abin duk wanda muka cinna mai so muka ce su je su wani abu a kan shi wallahi sun yi bari mu kara jin sabinta eh, ba malam hukunci al'ummar musulmi sannan ka sani sai wanda kai fostin wannan bidiyo lahi duk wannan tsinuwa da zagi da aka yi mun ka sani kana da naka kasa domin idan da na ji farko da ƙarshen wannan bidiyon ba zan yi wata magana ba sai yanzu da abu ya ɓaci na suke ta saka kuɗin bidiyon da mu da malamai gaba ɗaya mu yan adam ne babu wanda baya kuskure sai annabi sallallahu alaihi sallama. kowa zai iya kuskure a duniya haka ina ne bawa al'ummar musulmi haƙuri tare da malam Allah ya sa mu dace kuma masu yankan bidiyo Allah ya sa ku gane kuma ku dena domin wannan abin ba daidai ba ne duk wanda ya yi wa da na fahimta wallahi kuna da naku kasa to shi wannan bawan Allah ne to kun ji maganar da ta faɗa daga ƙarshe so magana ta ta ƙarshe kenan da zan yi to mun ba da amsa in dai mutum ba dan son zuciya ba ne kuma wannan ayoyin da na kawo in mutumin da bai yadda da hakan yake a ƙoƙani ba ya ce ƙarya ne to ƙarya yake shi ma ba musulmi ba ne kafiri ne ya fita musulunci to Allah da ya faɗi cewa wala kad karramna bani adama shi kuma ya fara faɗawa annabi adamu irin wannan dan haka magana da zan yi ta ƙarshe masu jiba addini da tsinka gwara hankali ba tare da dogaro da abin da ita tabbata daga Allah ko annaba wannan ita ce babban musiba a suratu hud malamai suka ce hatsarin gina addini da hankali a maimakon abin da ya tabbata na nasi ku duba ku gani lokacin da ruwan tufa na ita su annabi nuhu yana tafiya cikin jirgi Allah ya ce wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim wa hiya ita wannan jirgin tajri bihim fi mawdin kal jibal tana tafiya za ka wani kangalalan dutse ne malaka nuhu nuhu annabi nuhu ya kira ɗansa fa kana fi ma azalin ya buniyar kan ma'ana wala ta kuma alkafiri lokacin da shi annabi nuhu ke kiran ɗan yana cewa zo ka hau jirgi ka tsira tare da mu ka kasance daga cikin mutane kafirai Magana da annabi nuhu ke faɗa wa ɗan magana ce ta wahayi ta fuskar cewa Allah ya sanar da shi ba wanda zai tsira wanda ke cikin wannan jirgin amma ɗan shi kuma me yake sa'awi ila jabalin baba ga wani dutse can nan hango ya asimu min alma zai iya tsare ni daga ruwa kuma shi kuma da hankali ya gina abin shi yasa baban yace masa qala la asma al yawma min amri llahi illa man rahim wa hala bainahuma al mawt fa kana min al mughraqin shi yasa babban masifa gina addini da hankali ba tare da dogara mai Allah ya ce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan shine karshen abin da zan faɗa a yanzu akan wannan saƙona na ƙarshe da ita irin wannan da ire-irenta da suke hawa kan social media domin yau ya kan malam ta tafi ma muna iya zira mata ido mu rabu da ita misali ta saboda dan an zage ta kana harkar da a wannan abu is normal dama is normal amma saboda rashin tarbiyya da rashin mutunci da ta tashi ba ta tsaya kan malam ba sai ta tsallake sai ta kan mahaifiyar malam to ina faɗa mata da irenta wanda suke marasa tarbiyya marasa mutunci su sani cewa duk wani wawa da ya sake zuwa yi wuta irin wannan to muna da wawayen da za mu saki ko maganan wai mu wata ka'ida ko wani doka a shi san da zai yi doka ya bi ka'ida yadda kan yi wauta haka za mu tura a yi maka wauta kenan. daga baya in kai maka yi maka in an zo daga ba a yi sulu amma ba za a sha wawa ba kawai mari a watsi kuma a zo a yi sulu kai da aka sha mari kuma a ce kai hakuri Allah ba zai yi ba haka wannan shine na da zan faɗa Allah ta'ala ka nuna mana ba mamaki zuwa an jima in sake dawowa a yayin hudu a talatan mafara ranar juma'a da ta wuce akwai maganar da ne wata take da alaka da Najeriya da Niger so ina ganin wajen tatso bidiyon sai aka tatso bai wuce minti hudu ba so da yawa daga cikin ɗan uwanmu ɗan Nijar wasu ma daga ciki ɗaliban karatu ne ɗan uwanmu wasu ma malamai ne ina ga sun ma abin wata fahimta ina ba su shawara don Allah su kokari su komo kan shafin mu su saurari hukumar da nayi tun daga farkon ta har ƙarshen ta su ga asalin maganar da nayi wannan zan sake samun lokaci wannan matsalar zan ɗauko tare da bidiyoyi da komai zan kunna kuma zan buɗe layin waya akan abin da na faɗa da wani ɗalibin karatu da wani malamin addini da duk yake da ta cewa kan abin da zan faɗa kan ba shi dama ya bugu. mu tattauna ƙungiya in yana da abin da zai kare ya faɗa ya kare so ni abin da na fuskanta daban inda su kuma suka yi daban maganar da ni nake yi ina kallon ta fuskar cewa kowa ya sani cewa kar mu yaudari kanmu ƙasashenmu najeriya da ƙasashen da suke afirka masu tasowa turawa suna da hannu tun da an taɓa wasu mulkin mallaka wajen gudanar da harkar mulkin su har yanzu a dinnijar babu wani titi da na sani gwamnatin faransa ta zo ta yi duk ɗan nijar idan zai tsallaka titin ko zai ya biya amma ku tambayi mazauna ƙasar abidjan ni na sani cewa akwai titunan da na hausa da kaina faransa ce ta zo ta yi su a cikin garin abidjan amma kuma duk ɗan ƙasa in zai bi titin su ɗari sai ya biya ka yan nijar sun sani cewa har yanzu kuɗi ba suke bugawa ba daga wani waje ake bugo musu kuɗin nan to sai na ce abin abinda nake so sakona idan kuka zo kuka ce shugaban ƙasar Nijar ya fito na fito a ƙasar faransa ya yaƙi da ita in suna neman wani abu ba zai yi ba ya faɗa da ita a maimakon wahalar da kuke ganin tana ciki ku ƙara ma ƙasar matsala za a yi don ba zai iya rigimar ba kin ya ɗauko ta kuma ‘yan ƙasar ba za ku iya rigimar ba wannan fa shine saƙona ba kuma ga aya nan mace ce ta faɗa a ƙur'ani ta innal muluka idza dakalu qaryatan wasu masu mulki in suka shiga wani gari afsaduha aka garin suke waje alu a izzata ahaliha a zilla wanda kuke ganin manya ne a garin sai su dawo su mayar da su kasa kasantattu Allah sai ya rufe jimlan da fi'ilin ya yake wa ya yaf'alun yaf'aluna fi'ilin mazari ne li yadullu li yadullu ala dawan wal istimrar dan ya nuna abin zai tabbawa haka kuma abin zai ci gaba wannan shine sako na ba ba ina goyon bayan wai abin da shugabanni suke yi ba ba kuma ina goyon bayan a'a a samu malamai idan akwai abin da shugabanni suke iyawa ai musu nasiha a faɗakar da su abin da za su iya su amma ku yaudari kanku makamai galibin ƙasashen mu ba kirawa suke ba sai an kira su siyo ba kaza suke yi ba sai an yi shekara. ba kaza suke yi ba sai an yi kaza sai na kawo hazaf na buga misali na kawo adadi wajen yawa na ce tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa population ta fuskar mutane idan ya abin nan zai yiwa ku ce za ku iya mukawama da ita kuma na ce su duba su gani yanzu munin kasashen mu a Najeriya duk wani shugaba da ita su yake da kishin al'umma yake da kishin su ya ciyar da ita ga masu daga su sardauna je su bincika su mutala ramar su janar sani abata su tafawa balewa wane ne wanda ba a gabanin shi ba kuma su wane ne Hashin goyon bayan shirya makarkashi ganin bayan su wannan shine sako na fa ga mutanen Nijar cewa ƙasar ku koda kuna ganin tana cikin matsala to kada a yi abin da zai kai zuwa ga a faɗa rikici na zahiri tsakanin ta da ƙasar Faransa a daidai lokacin da in shugaban ya fara rigimar ba zai iya ba kuma ba za ku iya ba to sai ya zamanto matsalar da ƙasar ke ciki ana ganin tana cikin matsala ba za a iya magance matsalar ba kuma ƙara matsalar za a yi saboda yanzu in an shiga wannan rigimar wata ƙasa ce kuke ganin cikin ƙasashen duniya za ta zo ta tiyawa Nijar ke faɗa da ƙasar Faransa. Babu. Wannan shi ne saƙon fada nake so in isarwa da mutane, amma sai na ga wasu tunaninsu ya tafi nan, wasu tunaninsu ya nan, wasu tunaninsu ya nan, kowa da tashi ainihin wato fahimtar akan waɗannan ainihin wato al'amura ɗin. Saboda haka zan samu lokaci sha Allah zan sake yin bayani da izinin Allah a wannan addu'a karo na farko kenan ba mamaki zuwa ɗan anjima nan da awa ɗaya ku ga na sake dawowa akan wani abu ina ma ɗan uwa da suke bibiyar wannan makaranta fatan alheri sannan muna mika jaje zuwa ga ɗan uwanmu a malam muhammad gidado daga gombe a za su tafiya sun samu hatsari a mutu sun mutu a motar abin da ya kyau ba gaskiya amma dai shi Allah ya taƙaita abin da wani uwa kusan mutum biyu ne suka fita a motar ta aka hatsari malam Muhammad muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ka lafiya abinda kuma Allah ya jarrabe ku da shi na hatsari Allah ta'ala ya saka fara ne wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta kama mace ku jira nan da an jima zan sake dawowa nan da kawai wata kila za ku ji maganar ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam. akwai yadda shi ibrahim shi da kan shi ya ce karya ne ba a ganin annabi ko ana gani ku jira nan da awa in insha Allah wurin sake dawowa in ba wani wanda ya hau daga cikin in ya karatu Allah ta'ala ya sa mu dace a hadha al kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh